تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha bakwai ko a ah, takwas dai yau sha takwas ga watan bakwai watan rajab daga hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da talatin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo ya mana muwafaƙa a duniya da lahira domin tsarkin sunayensa babu fi sujudin ƙur'an wannan babu yana magana wajen sujadan alƙur'ani wa sujudul qur'an ihda asharata sajadatan sajadodin ƙur'ani wajen guda goma sha ɗaya ne la'aza'im su ne wa'inda suke manya manya daga cikin sujudodin akwai sauran guda hudu wanda su ba suna ne mai karfi ba laisa fasali min ha shay'un laisa shay'un kenan babu wani abu na sujada a cikin gajejjerun surorin nan wato irin su najam so inshiqaq kafin ta mu gatar da sunaye inshiqaq ko sai kalam farkon wa'annan manyan sujudodi wa fi fi alif lam mim sad عند قوله ويسبحونه وله يسجدون عرف آية بيود 206 نن أنا ينسو جدا وهو آخرها معنى آية تكرشيشي فمن كان في صلاة wanda yake yana sallah a cikin sallah yake fa'iza sajada ha in ya sujadance ta kama wa qara'a anfal idan ya tashi zai karanto daga suratul anfal aw min ghairiha ma tayassara alai abinda ya sauƙaƙa gare shi thumma raka'a sa'annan yayi ruku'i wa sajada وفي الرعد عند قوله تعالى سورة الرعد أكو سجد أولين فرن الله وذلالهم بالقدو والآصال الرعد آيات قوم شابير وفي النحل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون النهل آيات همسن ديدي وفي بني إسرائيل كو أتي إسرائيل سورة الإسراء ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هكا الإسراء آية بريدة ترى وفي مريم إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا مريم آية 58 وفي الحج أولها أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا فرقانكم لفرقان حجنا كما تفرقان الفرقان آية ستين دي دي كنا وفي الهدهد واتو النمل كنا الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أنم آية 26 وفي ألف لام ميم تنزيل وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون السجدة آية قوم شابير وفي صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب سورة الصاد آية دهدو وقيل عند قوله أن يسابني أنا غني ولم فات إنساني لا زلفى وحسن مآب سورة الصاد آية 25 وفي ميم تنزيل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وتفصلت كنا آية 37 وإن سنة ولدن سجدا ما masu ƙarfi mu'akkadai guda goma sha ɗaya akwai wani na harul khair na san ya kamata mun yi shi to amma da yana da fa'ida tun da mu'uzam ana da littattafan wannan sujada tun da mun gauta sujudu tilawa sunna ala mashhuril mazhab sunna ce a bisa fitaccen maganganun mazhaba ta malikiya وقول الأكثرين ويخاطب به القارئ أنا نيما مي كراتوي وانا سجدا أو المستمع mai سوراري amma wanda izo jin karatu ba zai yi sujada ba sai da sharuɗa guda hudu na ɗaya an yi kasudal istima'a. أو كان جالسا للتعلم من القارئ mai sauraro zai sujada ɗayan biyu ko dai musamman abin da ya kawo shi ya zo ne ya ji tilawan masha Allahu wannan zai yi sujada ko yana zaune wurin malamin da ike tilawan don koya daga karatunsa haga shi ma istima'i yake amma mutum na harkokinsa masu tilawa suna tilawa kamar yadda akan yi a nan masallacin ne to mutum na wani gefe shi kuma yana karatu risalarsa ko yana karatun iziyarsa ko yana karatun buguyarsa ko yana bitan bulugul maraminsa ko yana na hawansa ri sai ga 'yan tilawar ƙura'ani za su yi sujada ba zai bi su ba tunda ba koya ya zo yi ba ba kuma saurarensa ya zo yi ba shi da abin da ya kawo shi na fata an gani na uku daga cikin sharuɗan sujada أن تجتمع فيه شروط الصلاة من طهارة وسطر نازل لك يقول توقسك يعني أن يصلح القارئ للإمامة شيمي karatun يا zama زي iya zama wa مامي زي kyautato a dora ya kenan misali bi an ya kuna zakaran ya zan namiji ne idan mace tana tilawa mutum ba zai sujada ba muhaqqaqan kuma zakaran ko muhaqqaqan ba kwanfa muskil ba baligan akilan gaira fasikin idan wani fasiki da ya yi tilar qur'ani kwana ya karanta munafuki da fasiki ƙarshe kaga kila ma Allah ya bashi a sama da kowa in ya zana yana rambada tilawarsa sai ka kyale shi kawai min yi sujada ba ka yi tun da dai ga halinsa na uku an ta ji ta mafi shurutu salah shi waye ne mai sauraro ku da ya zama sharuɗan sallah sun haɗu a kan shi min taharatin yana da alwala wasa tare aura al'aura suna rufe wasu kibalin kibla ya fuskanci alkibla wani hawi zalika don kan wayan akwai fawa'i udu Allah ya kuna jalisan da ya sumi annasa husna sautihi ba ya zo ya zauna ne don ije da mutane gwanintarsa ba ko a ce kyakkyawan daddaɗan sautinsa wa in jalasa li isma'i din ya zauna don ije da mutane tilawan shi fala yi dalabu mustami'ahu bis sujud mai su ba a neman mai jin sai sujada li annahu mura'in hadha mura mai eh qari umba mura'i haka ma ashba hadha بتلاوة المسابقة لأنه جلس يسمع الناس صوته وحسن تعديه فلا يكون أهلا للاقتداء به wannan bai cancanci a yi koyi da shi ba saboda haka nan za mu ga sharuɗan nan na sujada me na farko a eh? eh, karatu kuka yi hausan kawai za a za wanda ya zo ji ko ana karantar da shi ai ba za ka zauna ana karatu kai ku dinga bi ko ya zauna sokoto ba za tambaye shi ba ana cikin da zai zai juyi a ce kai kuma dauki eh? a ita saba ka a wuya ita saba ka wuya ana tafiya da kai in an tafi an tafi in dai ka gara ya yi dugu-dugu zai ajiye ka to kai za ka dauka to na biyu zai ya kyautatu zama liman ya dace da zama liman kuma saboda mai zama tabbataccen namiji kuma na da yana da hankali ba fa fasike ba uku ya zama ya haɗa sharuɗan sallah tsarki da sutura har da fiskantar alkibla hudu yayi eh, waye kuke wannan magana ta taho ta nan wannan ta rusa ta nan ban ji ko ɗaya ba eh? ba mai riho ne ba ba ya zauna ne don inuna mutane da daɗan muryar shi ba ko kyan tilawansa ba to haka nan za a yi wani su ne sharuɗan sujada hmm? Eh? Hmm. Ah, to ba bai sauraron shi na ruwan shi da shi a ya kare sharuɗi na nawa na bide ku na ɗaya ne ku to ga karatu a ka ai yanzu kai na nan katun ka koma ka hada ka zama mufti assalamu alaikum na da tambaya ce eh? mutane ne guda biyu na karatun ƙurani wannan na karatun ƙurani sai ɗaya sujada shin ɗayan ma sai ya yi ba za ka ba da amsa wannan ba a ga ce ai ba sai ya yi ba saboda sharaɗin sujada na farko kada ya zo ne don ji kaga bai ji ba shi ke koya juna ba kaga ba shan ɗin da zai zai kai ta suje da ba mu da kai ne? Hmm? an shi ta faɗi na kawo maganar musabaka kaga sun tsaya na dosa jaddinta ne gwanintansu su ne masu musabaka ba a sujada ya yi a wurin suka ce tunda ba sun je ne ba sun je ne su nuna sun iya hmm. gujera ai soke ma shi ma ake shi ma ya zai jadda mutane ne kama shi ya yi kuma faɗowa ya yi bai da niyan kuka tun da ci aka ce mai kuka ma cire shi ake zazzage ya ce shashasha kan ce karanta mutane ne ka kama kuka sai su soke wadda asalin ku su ne shashashu masu yi mura'una ma yi shtaratu da da tilawati muna kuma cikin asalin nassar risalar abinda ake sharɗanta shi ga sujadan tilawa wanda ƙa'ida sai an haɗa shi ولا يسجد السجدة في التلاوة إلا على وضوء mai sujada ba zai yi sujadan tilawa ba sai in yana da alwala wa yukabbiru laha kuma zai yi kabbara ba zai yi sunfa kawai ku ganshi a ƙasa ba wala yusallimu minha baya yin sallama daga sujadan وفي التكبير في الرفع منها سعة كبرا دقاوا ينادى داما إن يا نقود كبرا ياي إذن ما بي كبرا بياي وإن كبر فهو أحب إلينا إذن يدقود كبرا دي مو يا في أولمو ويسجدها من قرأها في الفريدة والنافلة زي سجدر وند يكرنت سورة أنافلة أفريلا كو أنافلة ويسجدها من قرأها بعد الصبح shi ma zai sujada wanda ya karanto bayan sallah asubahi ma lam yusfir muddin gari bai haske ba rana ta fara gina rana ya fara kullowa wa ba a al'asri bayan da asar ma zai yi mazan tasfarra shams inda rana ba ta yi jajajaja ba to wannan maganar sujada ta kare babun fi salatis safari wannan kuma wani babi ne ina magana akan sallah ta tafiya qasri wa shurutuhu nisan tafiyan da ake rage sallah da kuma sharuɗan rage sallah man safara masafata arba'ati burudi wa hiya samaniyatun wa arba'una milan duk ɗaukacin mutumin da ya tafiya nisan kwana hudu tafiya zango hudu wanda in an kiyasta shine mil 48 sha biyu biyu kenan da inda aka yi tafiya na mil biyu mil goma sha biyu a tafiya mutawassita lafiya lafiya ba mutum gudu yake ba to zai tsaya ya kwana sha biyu ya kwana kaga kwana hudu tafiyan mil arba'in da takwas to zai iya kasaru wannan fa'alaihi an yi kasara ya waje ba gare shi ya kasaru lallai zai iya yin kasaru ya rage sallah ya salli haraka a mai hudu ya yi taraka a biyu illal magariba fala ya kasuru ha yau sai dai magariba ita kan ba a rage ta wana ya ƙasuru hatta yi jawisa buyotar misri wata sai da khalfahu mutum bai yin kasar sai ya wuce gidajen gari duk sun zamo a bayansa ta ganin mutum za shi birnin gwari sai ya ba na ya baya kenan ku ya wuce mu ko sai wuce mai giginya tun da mun san nan haka yi in ya wuce nariya kafin karsa mai giginya wani gari ne can daban ba garin mu bane ba shi kenan ana zai fara kasaro kafin ya je can inda zashi laisa bayna yadaihi garuruwan nan ba sa gabansa wala bihi za'ihi ba sa daura da shi min hashai in ka zo ka ce laisa shay'un baina yadaihi wala bihi za'ihi minha babu wani gida a gaban shi babu a daura da shi thumma la timo hatta yarja ilaiha aw uqaribaha daga nan zai yi ta rage sallah mai raka hudu har sai ya dawo zuwa ga waɗannan wuraren ko kuma kusa da su bi aƙalla min almil da abin da bai kai mil ba wa inna wal musafiru iqamata arba'ati ayyamin bi mawdi'in idan matafi ya nufin kwana hudu a wuri aw ma yusalli fihi na salatan ko inda zai yi sallah 20 atamma salata ya cika sallarsa hatta ya tsana min makani ha ita daga wurinsa wannan kai ne ka je sai ka yanke zaka kwan hudu a garin to daga na yi lokacin da duk ka yanke ba sai ka kai kwana hudun ba sai ka ci gaba da cika sallaka amma da ka je kana neman wani abu wadda duk lokacin da aka baka wannan abun ko ka samu wannan abun za ka garin to shi kenan kasar za ka ci gaba da yi ya iya ruwa da wani misalin da kowa ya san shi direba ne yake jiran lodi ko na jin ko da daddare aka ce masa mota ta cika wajen karfe daya lokacin da ake zaune lafiya lafiya dai ko karfe biyu yana can yana bacci in ta cika za a je a buge a taba shi a ce malam malam motar ka ta cika ta shi nan zai miƙe ya murji ido ya hau kan mota kaga wannan zai ta kasar abin shi da zai kwan uku ko ikon biyar motoci sun yi yawa bai lodi ba zai ta kasar abunsa sai dai ya iya kasancewar in ya ga shi kaɗai ne badalan ya yi sallah shi kaɗai to ya shiga cikin jama'a zai fi maimakon ya dinga sallarsa shi kaɗai wannan kenan mu ci gaba eh. hmm? Hmm. tunda eh, tun gida ne gidansu ne ko tun eh, gidansu ne in ya zo ya cika in ya tashi zai wuce gaba saboda haka nan sai ya ɗora kawai ce kai haifaffen kaduna ne ka zo daga lagos za ka mai duburi nan kana da mata da iyaye da komai da komai kana isowa kaduna kayi ka kama cika sallah gobe kana ɗagawa ka ba wa bushiya gaba ko to daga nan sai ka ci gaba da rage sallah idan ma da nihayata lahu eh, eh wannan ko sai an faɗi ba ka yake wa man kharaja wa lam yusalli dhuhra wal asra mutumin duk da ifita bai yi azahar ba bai yi la'asar ba hala saboda rigingimun tafiya wa qad baqiya minan nahari abinda ya rige masa a wuni kadaru salasa raka'ati kafin tsakaninsa da faduwa rana raka'a ba ta fi uku ba nawa za a bata minti goma sha biyar don raka'a ɗaya minti biyar a bashe da za a zabin nan yanzu inda za a rikici karfe nawa ne rana ke faduwa bidabti don kullum muna maimaita wannan magana ya waje ba ta zama jiki a gare mu ka faro daga takalidanci bidabti nawa ne eh? ka duba ne takalidanci ko naka bakwai kalanda saura goma ne saura kalanda saura ka duba da kyau saura goma ne ko saura goma bidabti ko ya dan tafi kaɗan za ka ji ainihin mafi yawan aglabiya an fara in akwai kana da wanda aka tsara din za ka ji a fara kiran sallah tara goma to kaga kenan eh, me yake da suna bakwai ko sagatun nawa kenan shida da rabi a wunta 20 kenan shida da minti 35 kenan mutum ya fita gida shida da minti talatin da biyar ko a minti goma ne fata shida da rabi dai kenan tunda minti shawar muka bayar shida da rabi a shida da rabi a gaskiya ne da yadda na faɗi a farko daidai ne na faɗi zan janye da talatin da biyar to in mutum fita a nan kaga daidai raka a uku kenan mun kai da raka a uku mu dogaye ne minti biyar biyar rakatin sallahu ma ta ne duk sai ya su kasaru ka kuwa maka ne aiki ya gan mu ko ni ya gani ne uku da dama na kan tafi ban ma san ne a karfe na kuma mutum kan manta yaushe rana take faduwa yaushe take fita tare da tsaron na abu muhimmi ne ga musulmi a kullum aka sadu da kaka ce yaushe rana za ta hudo yau gobe fa ce eh to a takalin dai ce da ina jin wajen kaza ne fa'in baƙi ya ma ya salli fihi raka'atai in abin da ya rage daidai a samu raka'a biyu ne au raka'a ko ainihin raka ɗaya ne a nan sallar zuhura hadariya da lokacinta ya wuce wal asara safariya la'asar sai yi ta irin ta tafiya walau da khala li khamsi raka'atin ka kenan idan mutum ya dawo gida ba ɗokin ya dawo ba sallolin da ke kansa saboda domin inna salata kanat alal mu'minina kitaban ke law dakhala li khamsi raka'atin da a mutum zai dawo zai iya samun raka'a biyar shi kuma shidda shidda da ishirin da biyar ya shi dawo gida da hamsa raka'atin nasiyan lahuma ya manta a zahar da la'asar sallahuma hadariyatai sai yi su irin sallar gida don ya dawo da rana fa'in kana bai kadari arba'i raka'atin in ya dawo da bai fi raka'o'i guda hudu bane ba فأقل إلى ركعة صلى الظهر صفرية كينانكو والعصر يتزمو حضرية تند العصر أبنا وإن قدم من ليل إذا متو يدعو دقدريني وقد بقي للفجر ركعة أبن إيجا riga mutum الفجر ركعة يتك الفجر يقول له فأكثر ولم يكن صلى المغرب والعشاء صلى المغرب ثلاثا والعشاء حضرية عشاء تألين تجدا ولو خرج أي هكذا النداء زي في وقد بقي من الليل ركعة ركعة تكتر مثلا دليل فأكثر صلى المغرب ثم صلى العشاء صفريه to wannan shine dai abin da ya sauƙaƙa ga ƙasar kusan kuma ya taɓo ko ana wallahu musta'an eh? eh ban ji ba oh wajen nesan garin ko basati na idan garin irin ma kekin gari ne hukuncin sai zama kamar hukuncin mutumin dutse dutse ka san kana gangaro daga dutsen ka sai ka fara kasaro ba gona to ka ga yanzu gari mutum yana tsakiyar garin nan kafin ya fita ma kila ya samu jan kilomita biyar ai ga ya yi tsawo to saboda haka nan na yana barin gida na yin kasarunsa allahu alam babun fi sanatul jumu'ati wannan ina mana maganar sallar juma'a والسعي إلى الجمعة فريدة وذلك عند عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان تفيا زوها مصلاة جمعة واجبين متن يتاكا وذلك عند جلوس الإمام لو كتند وجبتي زموا واجبي idan liman ya zauna alal mimbari wa akhadha almu'adhdhinuna fil adhan masu kiran sallah suka shiga cikin kira kaga a lokacin an fara sa masu kira da yawa tunda kowace kwana akwai hasumiya masallatan idan masallaci ne sosai ba a ji da za a je mutum daya ana mutum ɗaya a can mutum ɗaya anan. za su tafi daidai lokaci guda sun haula allah suna hangen juna kowa ya sa hannunsa a kunne to an san za a fara kenan daga nan sai a sakin kabarbarin an an yi an gama to lokacin nan lima ya zai hauka mimbari ne haka wannan abin nan kenan amma yanzu sun da ko su fi ka ta wadatar ai wasu matul mutaqaddima sunan da ta gabata an yas'adu hina idin alal manar a lokacin duk za su hau kan hasumiya fa azzinu na su kira wa ya yahrumu hina idin bai ciniki a lokacin yana haramta sayarwa ko saye wa kullu ma yashghalu an sa'i ilaiha da duk abin da zai iya tare mutum na tafiya zuwa masallacin wa azan al athani wannan kira na biyu ahdathahu banu umayya ah, banu umayya suka kirkira shi amma kira na biyu tun lokacin usman da dan affan na radiyallahu anhu wal jum'atu tajibu fil misri juma'a na wajaba a birni wal jama'a da jama'a wal khutbatu fiha wajibatun huduba a juma'a dole ne qabla sala ويتأكد ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا liman zai dogara kan baka ko sanda inda zai fi jin daɗin hudu ba wani jalisu fi awwaliha zai zauna a farko ina shigowa ba zai nafila ba hawa mimbari zai ya zauna wa fi wasatiha haka a tsakiyanta wa tuqamu salatu inda faragiha ina dama hudu ba sai a tsaye da sallah wannan kenan sifatu salatul jumu'ati kamannin yadda ake yin juma'a a takaice wa yusallil imam raka'ataini يجهر فيهما بالقراءة يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها إمام زي صلى ركع بيو كما زي بيّن كراتو أتكين وإن ركوين زي كرنتو أتفرقو بالجمعة da جمعة ونحوها كما كمان تنتا وفي الثانية tsaniya a zai karanto bai hal ata ka hadithul ghashiya wa nahwiha man tajibu alaihi jumu'a wa man la tajibu alaihi wane ne juma'a ke wajaba kansa wa yajibu sa'i ilaiha ala man fil misri tafiya zuwa ga juma'a na wajaba ga duk wanda yake a gari ومن على ثلاثة أميال منه da wanda nisansa bai fi mil uku ba tsakaninsa da garin juma'a fa akalla ko ƙasa da haka amma wanda ya kasance yana da nisa da garin wannan ba dole ne ya zama ba don addini yusur amma in ya ta ko ya zo ya kyauta wala ta jibu ana musafiri juma'a ba ta wajen ba akan matafi saboda sauƙaƙa masa wala ala ahalin mina juma'a ba ta waje ba ga wanda suke a mina mina sun ji aikin hajji il mashgulu la yushaggal kenan tun da mashgulai ne da ayyukansu wala ala abdin bata wajaba ba akan bawa walam ra'a ba wajiba ce ba akan bace wala sabi ko yaro amma duk in sun je to shi kenan ta dauke musu kuma akwai fa'ida zuwa wa in hadaraha abdun wa takunu an-nisa'u khalfa خلف صفوف الرجال ولا تخرج إليها الشابة وان حضرها اب او امرأة اذا باوى الجمعة كل مجي تسوي سلسو وتكون النساء <coughs> ما تسيسو كذنتي خلف صفوف الرجال أبا يصوم ماذا ولا تخرج إليها الشابة baligai mata ba za su fita zuwa ga juma'a ba amma in sun zo shi kenan to yanzu baligan suna ta yi a kasuwa hmm? sukan ta yi makarantun boko sukan ta yi ofis aiki ai za ta juma'a da dai a ce a kyale su su je boko su je aiki su je kasuwa su tafi suna yawo a titi to ai da su zo juma'a dama can matan kulle za ka iske suna neman kusanta zuwa ga allah da rashin fita sai aika je maman wani an ce ta shekara talatin ba ta leka waje ba eh, talatin tana cikin gida lokacin da ba zuwa asibiti allah ta'ala ma ya ba su lafiya abinsu komai allah ya kan sauƙaƙe masu aihuwa a gida ake komai lafiya lafiya har matsafa suna cewa wannan akan haɗa wani maganin a ce za a haɗa da tuwon wacce ba ta taɓa yaji ba hmm? yanzu kai samu wacce ba ta taɓa yaji ba kama ai sai dai amarya ba ta daɗe da zuwa ba amma dai ta ɗauki dogon lokaci kan yaji ba iyaka ko ba taba fita ba tun da aka yi ta gidan mijinta min adabin jumu'ati daga cikin ladabobin juma'a ma'ana tarbiyya da ake neman ɗabbaƙawa a juma'a wayin sutulul imami fi khutubatihi akan yi shiru ga liman a lokacin da ike jawabinsa wa yastaqbiluhu nasu mutane za su fiskance shi idan ana karatu ina ake kallo eh? gabas eh? shi ko a aina ai idan ana karatu mai karatun ake kallo ko da misalin inda ka zauna haka ka zauna kaka ce gaba za ka kalla gaba ɗin ta juye in dai kana sauraron wanda kake sauraro to ka dinga kallon shi wannan yasa ake son zuwa kusa ko karatu ko hudu ba ko kana kwana ka sha gide ko ka kuna masa ido ka ji bai ike kaga ana magana da hannu ana magana da ka ana magana da ni kuma wannan shi zai hana maka shaidan ka ta yi sake-sake hatta in an zo aji baka game ta ba yana nuna ga yadda ya kamata a aje ba sai na je muku ilimin zamani ba ga nisan malami da ɗaliban kafa nawa ne ya kamata ga inda zai sa su in dai kana koyarwa to ka tattara ɗaliban ka kasa su ba sa na ce an tsina wanda zauna a tsakiya ba ka zauna a tsakiya kaga ɗaliban ka na baya fa su ba su kalli can haka kaga shiri ta kawai ake ka'ida ta yin karatu ƙa'ida ta neman ilimi haka za ka kurawa wanda ike karantar da ku ido in ya karanta ka koma karatu ina tsayawa zai bayani ka zubo masa ido to idan ka yi haka asara da za ka yi karatun zai zama kaɗan amma kuma ba ka bai zai ta warwatsewa karatun ta ka ƙa'idan yake yana daga cikin wani lokacin da dubarun masu cewa ai kaga tsofaffi tsofaffin ilimi idan ko da gwamna ya ce koma can lungo ce kai nan zan zauna ne kawo ne na zo yin karatu da na sau in dinga ba wani ce ne gobe wani kuma yi masa tawaye ba <laughs> an ce abilai zo da wuri ne eh ice ko baya nan yawwa da gobe kasa zai abin nan don gaskiya ba yadda za a yi duk mutumin da ya fara zama a nan a gaba ya yi wata ko ya kusa shekara ina zama a gaba ran ya zo ina hangi hangi kace muje can eh? gobe ka jarraba ɗauke su mai daga nan a jarraba da rubu ku riga shi wurin duka kuma mai ya hanga ya hanga da ya yi karaman murya an taimaka da eh, ina wuce can wuce can haka mutum ba zai da riba zai inda takura wa mutane ce kai hakuri kai hakuri yau kadai ni ma wata da zan buɗa maka karshen ta sai nemi haɗa ka da wata doka yana ce a an ce a yi zaƙila lakum tafassahu fil majalisi hausahi yafsahu Allahu lakum eh ala anta ya la tuhibbuna an yafsahu Allahu lakum amma wanda bai dama dama bacci ya zo yi baccin sai zai ka tashe shi sai sa mota kwana ya zama sa yi eh, kake sai da an rufe littafi haka shafe yawunsa ya dauke ya doke ya daga ya ce an mai aka shiga ne an fara muwaɗa ko ce an fara muwaɗa sai je ya kalli agogo ko ina shi na so sun zauna ka'ida ce mana haka wannan hatan inda ka taɓa jarabawa ka ya ka samu lokaci to ba ka yi da kai yi kawata kwana ka ce komai ba ka zan duk wainar da za a toya a toya a gabanka to shine ka zo karatu karatu ya fara ratsa ka to haka hudu ba ta juma'a idan ana hudu ba kallon mai hudu ban ake ya yi ta ta'i kana kallo ya ta ta'i kana kallo zai wahala ya yi tafiya kilomita kaza ka ji kana tunanin ga kai ba wai kaza hada ake cewa ya aka kaza kaza ko kaza karin bayani to amma saboda an samu tarbiyyan gwalangwalan za a yi ta ta yi gwalangwalan ko ma yanzu wannan ya karu hmm, shi kenan kawai kamar in yi magana ya zunubi saboda don ba a san kan huduban ba haka aka samu irin wannan tarbiyyar to amma dai akan dan samu ana dan farfadowa ana dan farfadowa wani ya gwammace ya gama karatu zai tambaye ka mun sani akwai mai nauyin baki bai bai saba da magana a cikin jama'a ba ga abin da zai tambace to bari a gama ai za ka koma gefe sai zo tambaya amma ka'ida a makaranta hudu ba liman kallon shi ake wasu ta kabilu hunna ko wal gusulu laha wajibun tarbiyoyi dai wanka saboda juma'a wajibi ne wattajiru hasanun yin sakko zuwa ga juma'a na abu ne mai kyau walaisa dalika fi awwalin nahari ba fa wanda mutum ya zo da sassafe ba wani daga sallah zuwa ya tashi saboda ya kama gu a muka ko ka zauna ka tashi don za mu yi karatu gubu wani ya tatayyab laha mutum ya sa turare don juma'a ko da baka saba ba to sai ka dage ka wajabtawa kanka wani kayanka mai tsami-tsami ka cire shi wata kwana lungu a jikinka mai tara dotti dinga wari da hamami in gumi yi ka ciccire shi ka aske ka sakace shi daga nan ka ramba kanka. da sabulu mai kamshi in amkana ko abin da samu ko turok ɗinka daga nan ka duba kayan ka mai ɗan kyau-kyau an wanke an matse ya bushe ka samu turare kasa to masha Allah ka shigo masallaci kowa in ka shigo ba zai toshe baki ba kada ka nemi kuma ana ka sa turare ka ɗauko turare murdi na aljabu wannan ba sa turare aljabu shigo masallaci mai makakin nan ya kamata mutum mai dan kanshi wa basa ahsana thiyabihi ya sa mafi kyawun kayan shi wa ahabbu ilaina an ba da faraja sai dai nan banda mata mata su kada su sa turare zuwa masallaci sawa'un koma dai wace ne amma dai a yi wanka a cire duk abin da zai janyo tsami وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ما في سوى دي قريم أواسي أن دم جمعنا قوة يكام قرنشي ولا يتنفل في المسجد بزي نافلة مصلاتي با وليتنفل إن شاء قبلها يا إتين نافلة إن يناسو كابنتا wala ya fa'alu zalika imamu amma faliman ba zai yi ba waliyar kan mimbara ya hau kan mimbari kawai kama ya da hulu kamar lokacin da ya shigo wannan shine juma'a abubuwan kuma duk kusan an faɗi abin da ya cancanta faɗi na eh eh masu zama ne eh eh ko sun fi gani na lungu an fi tausayawa na lungu ai suna kan mutu da ya ce eh za ka kalle shi haka daga nan ka goma ka ci gaba da abun nan sosai na ganuwa wanda ma suka fi samun matsala na kwankwana babu في صلاة الخوف wannan kashe na mana maganan sallan tsoro sallan yaƙi kaifiyatu salatul khawfi yadda ake wannan sallan wa salatul khawfi fi safari idha khafu al'adu wa an yataqaddama al-imamu bi ta'ifa sallan tsoro ana yin ta ne a tafiya idan matafiya suka ji tsoron makiya to sai limamin su yi wuce gaba da wani bangare daga cikinsu wa ya da'a muwa jihatar adu sai bar ɗaya bangaren suna tare da makiyan suna kallon makiyan فيصلي الإمام بطائفة الركعة إمام زي صلى ركعة بدادة بانغري in ya gama raka'a ɗaya dama sun sani zai ba su ishara ya ba da dama su wuce sai su ƙarata shi kuma imam sun ya butu ka'iman ya ci gaba da zama a tsaye ko tsayuwa a tsaye wai salluna li yin raka sai su sallaci raka'ar da ta rage da kansu thumma na su sassallame na makana ashabihim can su tafi su tsaya a matsayin abokansu wa'ancan da ba su yi sallah ba thumma a ashabuhum su abokan nasu su masu taho فيحرمون سي حرم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة الثانية زي ركعة تبيدس ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم سيصبيا ركعة تكبت مسو وينصرفون دغنان سواسي wannan ke nuna mana sallah babban al'amari ne har mayaka har lokacin da ana laluben ran mutum jam'i sai an yi shi amma a ce maka mutum na zaune a gida a anguwa a kasuwa a ofis a ce hayya ala sala ya ci gaba da harkokinsa kai haza imanu hunakis a ce mutum na masallaci wani kaga nan ce hayya ala sauran lokacin zai dauki bokitin shiga bayi ta yi wanka billahi hada na kasun wani lokacin zai tafi gida wani lokacin zai dora girki an yi ko wannan karatu na allah ne wannan karatu akwai na kasa a cikinsa haka za ya fa'alu fi salatil fara'id haka mutum zai a sallan farilla kulle allahumma illa al-maghrib sai dai magariba fa innahu yusalli bit-ta'ifa zai salla da jama'a na farko raka'atai wa bithaniya annabi ko sai salla raka'a to wannan dai karatu bai da bukatan ba ba ma tambaya hmm. a da yana saba kakare wani ba a zaune shi bai sun zo sai sun zo wayannan suka gama eh ai zai ina iya yi da ta yi mana da du'awoyin da ke cikin wannan ai ba wannan na na farko ne kenan eh sai ya ci gaba da tilawa ko da du'a eh dan buɗe baki Eh? a wannan ka ai ba wahala eh. sai dai bayan an tashi a karatu don tashi a karatu kan wannan a yi amma dai wannan mutum bai gane wannan ba to ya dai a yi wata rana bari a gama tukuna wa in salla bihim a salatul khawfi fil adari tsoro kan samu mutane a gida ma وإن صلى بهم في الحضر إذا لمن صلى دا جماعة سأجد تزعو لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ركعتين كو أن توقع سيء ركع بيو بيو دسو ولكل صلاة أذان وإقامة كو تصلى تنادى كده kuma tana da ikama wa idza ishtadda al in tsoro ya kai tsoro an dalika sallu wahdana sai su yi ta guda-guda da kadari taqatihim daidai karfin su saboda yanzu zamani ne na jifa akan yi jifa daga nesa sukan wulwula jifa to kago mutane suna tsaye suna cikin tsohu da allah aka fuskanci mutanen nan akwai ko a lungo-lungo kuma jifan yanzu nan yana da hatsari jifan to kowa zai iya sallah a ɓoyen shi nan ba mutane ne za su ce yanzu za mu yi sallah iri kaza ba su ne zai ce ga irin sallar da za a yi mai ce yanzu ya ga tsoron nan ya kai tsoro tashin hankali ya kai tashin hankali kowa yi sallah inda yake shi ke nasa ci gaba da sallah in ko ce ba za ka fito a yi sahu kawai a yi sallah ba mai sha saboda kun sun daga cikin kawani nan da a ta a san wata wani ba zai ce ga tsoro ba ga an buge wancan ga shi shugaban yaƙi bai ce kawai kowa ya fito shi kenan sai abin shi to ya bi kadari ta katihin mushatan a tahi suke tun da ko inda nan tsaya za a yi sallan zai janyo matsala a wani ko nan ko suna kan abun hawa mashin tafiya suke a ƙasa da ƙafafuwansu ausa'ina ko suna gudu ne mustaqabiliyal qibla wa ghayra mustaqabiliha duk anda suka kalla so ina sallar su ta yi wannan ita sai sallar tsoro Allah ka janye mana tsoro ka tsare mu باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى wannan kuma yana maganar sallan idodi guda biyu idul fitr wa idul kabir a idul adha da kabbar bari da ake idan ana mina da sauran al'umma na duniya masu koyi koyo da kabbar kamar yadda za mu gani wa salatul idaini sunnatun wajibatun sallar idi dai sunna ce ta dole ya kharuju lahal imam su da mutane dahawatan da hantsi imamu zai fita mutane haka bi qadarin ma idan wasala ta salatu daidai da in sun zo sallata ta kenan kaga za a yi tafiya to ko bana idin mu nariya za mu kai shi can gonan mu kaga da ai bayan gari kuwa har yan guru ko sun samu ya su keto ta can ta baya riga sa su barko ta nan sai dai yanzu wani sa ya ɗori ruwa kaga da kawai sai a saka tafi da a share da maurin ya rayu rana ɗaya ba eh gaskiya ba فما دي سننظر أمر ممكن أم غير ممكن سوف نستمع آراء الناس والمشاورين amma wani da ya fara ce tun da aka fara faɗi kan yadda ce mutane a tarce to inda kun tarce ne kan ba zan je da wuri kaza zan ko ka je ko baka je ba za a in ka tafi wani zai zo amma a jiya ka gada mun yi ta sosai ta zonna a share ga fili ga wurin fakin ga menene din mu nan duk ana ta takura mana ka aje ke an yi wurgi da shi ka aje mashin an yi wurgi da shi me mota ka an nuna maka wani rami a ce tura ta ciki hmm? ka ce a a ai ma cakanka ka gaddama ba gwaji ba gwaji kuma ba mai zuwa mana hai mai sallah wanda ya zo kaga duk yan ganda ganda nan duka su cikin gari kuma mun huta mu samu jama'an gaske wanda duk wanda ije namu ne ya san ba za a dawo da ruwa ba wanda zai gani ba me taron na sallah ake ka a mafaga motoci masu kyau ni yau garin jiyan sallah ya zo ya zo na yi gaba a yi sallah da wuri ba hankalinsa ya tashi dama duk wanda ya bi mu ya san abin da ya yi دعاك كم بيخرج لها الإمام متابع كذا والناس دعوة بقدر دي دي دما إذا وصل حانة الصلاة كاكا هنا ما مجيتا حنيا مداوتا وتا حنيا صفة صلاة العيد سبا صلاة وليس فيها أذان ولا إقامة. ba a kira a cikinta ba a ikama faisalli bihim raka'atain imam zai sallah raka biyu da mutane ya qara'u fihima jaharan bi ummil qur'an wa isma rabbika la'ala tabiu wash-shamsi wa duhaha wa nahwihima kuma kamantansu ويكبر في الأولى سبعا إن أكبر فرقو إني هارما يدنج كبر سياكي بكوي سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام سيكرقا كبر حرما وفي الثانية أتبيو خمس تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام أما نم بزي هدود كبرا سيعوابا وفي كل ركعة ركوعاني قوة ركعة ندركو إبيو ثم يتشهد ويسلم دقنا سيتهيا يسلمي ثم يرقى المنبر ويخطب a maliki na kan mimbari amma sauran ba za a ce ba ka mimbari saboda kakwai wani nau'i na nuna isa a kai mimbar mutu ainihi limin ya hau kan mimbari wa ya khutub wa ya su fi ta yi ana sallamewa tun da kaga da mimbari zai zauna wa wasatiha da tsakiya sun mayan sarif daga nan liman ya tafi sauran jama'a su masu fashe su tafi eh? Eh? Eh? rukuna ne na ce a sajadata ne fi kula raka'atin sajadata ne kowace raka'a sajada biyu ne wato ba kamar irin kowace raka'a ko sajada guda biyu ne ma yustahabbu fil idi abin buwan da ake so a idi wa yustahabbu an yarji min tariqin ghairi tari kaga mutum zai dawo ta hanya ba hanyar da aka je ba ta can sai dai wancan garin da muka faɗi alati ata minha wannan suka zalika ai yadda liman yayi haka mutane ma za su yi وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إذن إيدي دليني إمام زي بيتا دليش إلى المصلى فذبحها أو نحرها ينكا ديكو يسوكي ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده دم متانيس سنيس ينكا باينش وليذكر وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك وليذكر الله كينكو الإمام والناس كذا إمام يا الله mutane masu ambaci Allah a ina fi khurujihi ko min baitihi da wajen fitarsa da fil fitr wal adha ya za a faɗi ambaton Allah nan jaharan ko hatta ya atiyar musalla mutum ba zai shiru bai ce ya za a ce ba ku ce ba wannan kankan kabbara ta yi rauni ba ku da lahiya ne haka tabbara eh? ke su ai sosai haka ke su a dinga ji ba a jere ba ce misalin nan kuyi daban-daban nan ta caɓe ta kawai nan kuyi da nan nan kuyi wannan sun fara wannan sun shiga tsakiya ai ba hudu ba gani yana da launi sai du'afa amma ne ake son kabbara ba ko ina ban an ce rabbi da ji Allahu akbar إيه، إن الحمد لله الله أكبر نان أكي بانان أكي كبر بري أين ذا أبوتك أبدا جدا باجن في الله ونن هاي ونن هاي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يوم ميتا طيب ba za ka yi uku ba ba za ka guda uku ba ta sun zuwa ma ido sai ka ji kunya <laughs> da duka ake ba ruwanka da kuwa wannan na yi wannan na yi hakunya za ka yi amma ka ci amma hot ba zaga muka kama da ya kai shuru ya ce Allah akbar Allah akbar la ilaha illallah akbar sai dai wannan gaskiya ba kyau kawai ana son ne ku bayyana ta a tsara tsarari in lokacin yayi dole ne kowa na yi a yi wa'azi ce kun kabbara mana can wani jirgin ba akbar Allahu ha ko hudu ba ake idan aka baka ce Allahu akbar ta su duka ya Allahu akbar ta lokacin da ga mai tashi mun sai fasa tashi amma an yi Allahu akbar Allah ana magana yi haka su kai mun gaskiyo wurin tashin ta wani tun ba za ka ɗauki mashin kawai ji za da mai hana ni ɗauka da yake na haka ne ka hana min ɗauka an gani cikin cikin da ƙiƙiƙiƙi ƙarshen ta sai doke doke gayya gayya hmm? ba za ka ɗauka ba ce sai na ɗauka ina aya ce akwai mana tun na alƙur'ani amma da a ce an haiki kana ganin kai hudu nan ko za a kwaya za a gama lafiya yau ne ku za kwashe wa isa ku dubi abin da aka yi tarihi kai yanzu cikin masu hudubar mu ne waye zai yi hudu wa abin da wancan albanu kam albanu sani wanda daga inda tsaya duniya ya tara yi musu wazi daga wazin aka taka aka wuce eh? a ga wannan musulunci suka sace wannan istimatatul islam suka samu wannan mu yanzu an gama hudu an gaji to daga nan aje kawo ki kai ka gawa a kasa inna ha kuna jalisu ko ta kamin mota ta na jaki na eh to ka gani abin nan amma an ka yi irin wannan hudu ban malam baka san inda zaka zo gida ba za ba ma wurin yayi karanta ka ina ma gobe ya sake idin nan ba sai na yara ba suka je gona suka ji dai suka ce baba gobe ba ku gona <laughs> sai sun je sun ci gowa ce gowa akwai gona ce na ba gona <laughs> gobe sabon tekun nan da daɗi dole a dinga zuwa gonan nan ba to wannan eh, isa sallah ga ba ta da armashi bata da menene wani mai kwance shi a gida amma kana kwance a gida wala kana daga gida ka dinga jama Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha tim sun wuce wancan tim sun wuce ka ce kai wallahi ba a bari da a baya ko in ka ga za a bata ma lokaci wanka gaje kada ya gure ya sallafa na nan to ne za ka ɗauki bari ga ka saba ka wuce to na mun kashe abinmu da kanmu haka ake yi to ne na zan yadda aka yi ma ayar ne ya tsalu ba'adu na ba'adan kada yin nan mai buhari ɗazu <laughs> kada ba'adu ko wallahi mala abun ya dame ni ko to zungu zungu zungu sa abun ba mashi ko yaran mu ba sa sha'awan abun ta yi ba ko wata tawaga da zai ana yaro wanka ba sai an hada da dauri ba ana tsaye a gama wankan da ce ni fa ma wallahi ni fa sun ni fa sun tafi sun banni ga su wani can ma sun wuce ga wani ma sun wuce ni ma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah an eh? habari hmm? daga don gida maman ka tawara fara jin ka baraka har zai an je masallaci tsab sai za da kanar imam lissala idan imamu ya shiga sallah kata'u sai su yanki kunji za su yi kabbara da kabbarar imam to za ka yi wani na ah, har sai muryar ka ta dashe ba su kabbarar ba الله أكبر هذا الزمن يوم تقول كبر أنا سبحان <laughs> الله يجيب على فكرة ما إنها ما ده هذا قصد إيديني ودم كراتون ها سمو ده كتولا خير كم هذا جاي كي كبر أنا آه الله أكبر لا أكبر أكبر جل أكبر كيف a same su bi takbir rana ce ta annashuwa rana ce ta kabbara rana ce ta murna na walwala wa yin situna lahu fi ma siwa zalika inda ba nan ba tsaya a ji karatu hudubar da ake a tsaya a ji ne ake faɗi ku yi kaza ku yi kaza ku bak kaza ku bak kaza ku duba annabi har ainihin idan aka gama na maza da yake babu ansa kowa lokacin nan mutane na zazzaune keta ya wuce wajen mata ko mata ga kaza ga su ma ga sunan iyakacin tsawon da tsawo to kun ga kaza ga irin ku ga kaza ga halin ku ga muskilar lahira ga muskilar duniya kun ga ko shirya kaza kun ga ko kawo kaza kun ga ko aikata kaza a je a ga masu to yanzu ga za su rika ta hada mana dukkan komai kowa zai gina kowa za a ji gargadin maza za a ji gargadin mata za a ɗauko abubuwan da suka cancanta mu fara mai tambaya ya tambaya in an je shi sau za ka iske idan hudu ba ta ɗan an ɗan daɗe ba an ɗan daɗe an yi an yi an kai wani wanda ba ta haka sai a tsaya a ƙara kabbara a sake wata annashi wata dawo jiki to nan da dai haka ina ma ne wurin istanbul

su ma wa'annan kabarbarin ka ana kabarbarin duk da dai ba a so a faɗi a amsa to amma za ka iske duk abun da ba a yin sa sosai sai ka ga gaskiya suna sun lewa can zai ka je wani can ya ya tashi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar <laughs> can ya to ya kamata a yi su sosai fa in kanat ayyamun nahar idan kwanukan layya ne falyukabbirin nas mutane su kabbara duburar salawati min salatin zuhur bayan sallatun sallar azhar min yawmin nahar ila salatu subhi idza salla subahi min al-yawm ar-rabi' minhu wa huwa akhiru ayyami mina sune karshen kwanukan mina yukabbiru idza salla subha thumma thumma yaqta'u daga nan ya gama yanki صفه التكبير سبن يداك كبر بري وتكبير دبر الصلوات الله اكبر الله اكبر الله اكبر وان جمع بين التكبير تهليلا وتحميدا فحسن إذا mutum ya haɗu tsakanin kabarbari da salati da godiya ga يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد روي عن مالك رحمه الله آه، رويته دق مالك هذا ونم والأول لنفركم والكل واسع تكن سياحة حلته الأيام المعلومات والمعدودات كوانوكا سننو دا كوانوكا كيددددددو والأيام المعلومات سنة أيام النهاري الثلاثة رانو كان ينكا بداؤكو والأيام المعدودات أيام منا وهي ثلاثة أيام كوانا أكوني بعد يوم النهار بايان سنة صلى الله والغسل للعيدين حسن وليس بلازم wanka saboda idin guda biyu ina da kyau amma ba dole ba ne ba wasu ta abu fi hima a ita ma dai kamar waccar ana son turare ran nan wala na minasiya da kyawawa daga kaya to wannan idi kenan eh a eh. a'a da bambanci ayyamul ma'lumatu ya hada ran sallah ai ranan ran sallah wa shi gari ka shi gari ma'adudatu su kuma guda hudu ne da daya ta gaban ma'adudatu sun fi yawa eh suna shiga juna hmm. haka iri ɗaya ne ma daidai da daidai haka yake abinda suke can shi muke nan yanzu lokacin muna yi kawai nan mutum yana kawai banna ce oh, wanda ya taba aikin haji ce la ilaha illallah yanzu mun nufi arfa kenan shi mun ma arfa mu kenan mun je a zuci in ji mai ulul himma eh haka yake wannan zai tuna mana wancan wannan in muka ɗauko zai yanka ɗaya yanka bai mutuna ga can inda ake layyana can hadaya na can fidiya na can nama na can to amma mu ma dai bari mu dan kokarta duka ɗaya ne hmm. eh? Eh. Ah, a yana sallah ne in aka ce abu baya kuma kakka janye wani abu ya zama wahala na bakin umar dan abdulaziz ce nan gaba na ce ka je ka yanka rago in ka je gida sai ka na ka ce fari ko baki in aka ce maka fari ka ce to dan shekara nawa in aka ce maka dan shekara kaza ka ce to wanda aka haife shi a nawa a kurmi ko a tudu eh? in aka ce maka tudu to da safe ko da rana ko da daddare in ka dinga tambaya sai ka kai baɗi an ce bayan sallah shi kenan bayan sallah babun fi salatin khusuf babin sallan kiswa rana kaga shi ma kwanakin can aka yi bara ne ko bara waccan ku aka wani gari mutane ba a yi sallah ba aka ta yawo titi titi saboda tsagoron jahilci eh? sai wayoyi sai aka kama su gilasai kawai zina ga rana ka ga an yi layi in ka gama gani ka bani in ka gama gani ka bani in ka gama gani ka bani in haɗuwa za ta yi rana ta kama da wuta ai kaga shi kenan na za a tadda mutane suna ta kallon gilashi ga abu kuna kallo ya bangu malam wuta ga ta tsagwaron ɗinta ya ga wannan mutum da tana tsallako wani ta samu watan mun tashi aiki sai dai kuma wata sai dai lahira to kuma wanda komai zai iya aukuwa tunda in za a ta gyama ai wa'annan su za su ɓarau ranar wurin taurarin za su samu juna su su shiga juna su dinga gurgujewa can saman ta rikito gaba ɗaya ta tattar ƙasa ka zo ka kaddara nan yanzu ya rikito wana sai labari sai dai mai sha na jin kila balkina zai sha wancan zai hutu amma can sama kuma akwai duk yanzu Allah ta muke shi ya kashin gyaɗe da wata kwana amma ni kan nan shi kenan sai da wani ba da kai ba hmm? sun yi wani tun da wanda zai fara kuman kayi hmm? shi kenan kawai malam zai lahira to mala ce baka sama ta rikito ai tashi hankali da ɗan ƙaramin abu za ka gwada kaga nan da ya yi kito kan mukan shi kenan an da ya sauƙaƙe sai dai labari to haka nan ranar ta kiyamata to kuna kallon ga ranar nan wuta ce ga ta tsagwaron tana ce mutum na hangen abun daga nan jajawar malam bakin gani wai amma mutum wannan na nima ban in gani nima ban in gani ba nan kara gani kamar mutum ne ba su sadaka ba wasu sun yi wajen tv wasu sun yi je rediyo yanzu gari kaza an zuba jami'an tsaro an hana zirga-zirga ma saboda ya yi duhu garin yanzu kaza yanzu kaza kai kuma kana zaune har sai ba lahirin ta ne ka kana shiri ta sallah ake zabura a je ai ko da gashi ina salatul khusu wa salatul khusuf sunna wajiba wannan sallar ta khusuf sunna ce ta dole اذا خصفت الشمس idan رانا ta rufe الامام امام imam الى sai ya fito gaskiya kuma wannan sai ga za ka yi mutane uzuri me uzuri ai imaman ba su fito ba inda imaman sun fito a ce maka ga liman babban liman na gasken limaman na haƙiƙan a ce sun fito suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah muhammadun rasulullah la haula wa la quwwata illa billah yayi bayi ya ɗauko buta mata su suka fito yara suka yi cirko-cirko makota za ka ga sana barkuwa ko ina mai dariya ma zai daina dariya wanda ba ya ɗauki abin ba komai ba ya gado dattijo ya haka to kowa ma zai daina yi za ga an tattaro za ka ga yanzu nan labarai yanzu masallaci kaza ana can ana sallah neman wane kaza na can na tilawa yana kuka wane kaza na to yanzu na gari ya yi tsin ya yi amma kun taru kuna sannan kuna jin tawagan mutane na wuce wa'annan sun yi nan wa'annan sun yi nan ana ta labari wasu da bayan masallacin haku suna tsaitsaye wani na ta yi mana sallah kaji hu ahlu sunna ne wal jama'a ce to wanda ahlu sunna wal jama'a kai da kawai ai sallah wannan zamani da muke ciki malam ya dai Allah ya fitar da mu wallahi la ta kana nan da aka ce kada mu fidda kauna to ba za mu fidda kauna ba Allah za mu ci gaba da sarai Eh? na wannan ko eh, ma shi ne lokacin da wanda aka yi ba mu da wayo sosai saboda haka nan wannan ka duba fa annabi fa sai da ya burkuce a wannan sallah ina cewa ban taba ganin tashin hankali irin yau ba sai da ya ga wuta gata tana ambaliya tana tsini tana komawa musa bai zagaye a baya yana neman shiga sahu sannan ya koma can yana cikin yi sai ga ha ina miƙa hannunsa yace lokacin ya ga wani alayi iga igana aljanna ga su lankwaya lankwaya abinci gashi kala kala har yake tunanin bari kila in zai gutsulo gutsulo wa jama'a guda ɗaya ga misalinsa in ya gutsulo shi kuwa zai ganshi sa ga ina kama babu tunda ina ganin abin da ba magani. to amma mu yanzu a da wa kai karatun mu ma da irin wani karatu malam kai ne ba za ka ce ba a karanta ba an yi karatu amma karatu na banza karatu ba na tsoron Allah ba karatu ba na aiki ba saboda haka nan za ka iske ɗaliban ilimin mulamana suka fi ba da mutane badalan so ikamata a ga a rikice a juye tunda su suka sani فافتتح الصلاة كو الإمام آه، يفتوزوها مصلتي فار صلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة باء كلا باء إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا يكرن تكرات من سوى إيش أقوي سيدي أقوي صعباني أكي إلا قال ما يتقوله سرا كو أي على مشهور المذهب وفي رواية عن مالك أنه يجهر بالقراءة به زي بينه قاله ابن شعبان ونقله البواك عن بعض شيوخه أمالكية ما كوي وأن سكت في أكان زاء بينا تند بينا وزي في دان سوئي سوئي زي في سوئي إنسان مزعيوة زي في دان داما داما زي في دان سامو دان كرفي كرفي بالنحو سورة البقرة irin kwatankwacin suratul bakara kuma ya kamata wannan ai karatu mu fassara karatu mai tafsiri mai bayani ba karatu neman za a sauka ne ba saboda domin wannan tashin hankali aka shiga tashin hankali aka shiga dai ta inda in ma ranar nan za ta ruguzo ta ruguzo ta same mu a masallaci in duniyar za ta tashi ta tashi muna nan cikin masallaci sun mayar ka'urko an tawila ya yi ruku mai tsawo na hawa zalik irin wannan kamar irin suratul bakara sun mayar fa'ura asahu daga nan ya ɗago kansa ya kulu sami allahu liman hamidahu sun mayar kara'u duna kira'atihil ula sai yi karatun da bai kai na farko ba kuma ba za a je jada ba sun mayar ka'u na hawa kira'atihil saniya. ya yi ruku'i irin ruku'insa na sa na biyu sun mayar fa'ura a sahu ya daga kansa ya kolo sami allahu liman hamida duk da mamu sun mayar judu sajadatai ne ta matai ne ya yi sujada sujada biyu cikakku sun ya kolo ya komo daga nan ya tashi fa ya kara'o duna kira a lati tali zalika bai karatun bai kai karatun da mai bin wannan ba sun ka ya yi riko ina hawa kara'atihi sun mayar fa'u kama na ya daga kamar yadda muka faɗi sun ma ya kara duna kara a ta hadihi sannan ana hudu ya karatun da bai kai wannan ba sun mayar na hawa zalik sun mayar fa'u asahu kama zakarna sun ma yasjudu kama na. ta shahadu daga nan ya ta yawo salli waliman sha'a an yusalli fi baitihi mithla dhalika an yaf'al me so ya salla a gidansa irin wannan to ya a gidansa ba sai masallaci ba jam'in wa ba wajibi bane ba nan babu huɗu ba takamaimai sai dai a iya ɗan tunatar da mutane in an yi ba laifi salatu khusufil kamar. sannan kisfewan wata wannan kan wata yana yawan yi walaisa fi salati khusufil qamar jama'a babu wani jam'i takamaimai a sallar khusufil qamar wani yusallin nas an da zalika afdadan mutane sai su yi sallah nan guda-guda akwai na harugu to mu duba alamar shurin mazhabi gaskiya ne wa kana لا يمنعون من الجمع لا بأحنا جمع a واختاره اللخمي وبه قال الشافعي رحمهما الله وجعلها من ناحية الكيفية كصلاة الكسوف الشمس سيجي توتاي كما صلى كسوف الشمس ما <coughs> لدلالة الحديث سود إشارة حديث وفعله عثمان رضي الله عنه يعي جمع شي وابن عباس رضي الله عنه وبه قال أحمد هكذا دون إمام أحمد يتفي وإسحاق والطبري وسائر المحدثين وكذا ابن الماجشين الماجشون من المالكية ننك دوب مصادر دسا شرح الناجي جزء إن تليب بيو دستين دبيو كفاية الطالب juz'i na uku shafi 199 wannan an yi ta kuma jam'in zai fi haɗa kan mutane zai fi kuma <coughs> badani za an yi sama zai fi sa mutane tsoron Allah komai na jama'a ba kamar na mutum ɗaya ba wal a tafiya jaharan karatu a sallan kisfewan wata a bayyane ne kasa irin ruku'in wafili kamar sauran na filfilu ne وليس في إثر صلاة الخصوف الشمس خطبة مرتبة با وتهدب تتك ميميد ذا أجينا خصوف الشمس ولا بأس أن يئذ الناس با لي في أتنا تدمتاني ويذكرهم musamman mutum ya ga irin hali da suka shiga tunda ana intihazul fursa dama ta samu to sai a yi amfani da ita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 اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا